الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه ومن تبعهم باحسان الى يوم الدين وبعد من يمن من باقي mahalarta ɗalibai assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh ba wani abu zan faɗa dogo ba illa da farko muna matuƙar nuna farin cikin mu tare da godiya ga Allah subhanahu wa ta'ala da ya kaddara muka haɗu a wannan waje kuma a bisa wannan munasaba ta sallamar almajirai yan hadisi da suka kammala da taya su murnar kammala karatu lafiya da kuma yin kwana da su domin galibin in muka haɗu da su a nan wasu har abada ba za mu ƙara haɗuwa da su ba in sun zo wata mu'amalar kila za su tarar ko ba ma nan saboda uzuri na rayuwa ko kuma da Allah ta yi halinka sannan kuma a gefe guda mu gode wa shugabanninmu wanda suka kai gauro suka kai mari wajen ganin cewa wannan abu ya samu tun daga samar da bangaren kamar yadda dakta yi bayani zuwa da tabbatar da wannan taron wanda Allah ya sani mun matuƙar sha wahala wajen tabbatar da abu da farko abu a makarantar da ba ta ka mallakar ka ba dole kafin kai abu sai ka nemi izini an ba ka izini sa'annan kuma abin da ba kai kaɗai ne kake da haƙƙi a kanka ba to dole sai waɗanda kuke tafiya da su sun gamsu sun amince Allah ya sani ba za mu da shi da Muhammad Kabiru ko ba wannan shine baban mu gaba ɗaya kawo zuwa kan malam Basiru Shu'aibu wanda da da shi muka yi sassafa da marwa wajen ganin cewa wannan abin ya tabbata da sheikh ah, muhammad sani abir wanda kamar da malam ne bayani wasu bayanan ma ni bai san su ba sai yanzu na ji su a ah, shi ma tun daga lokacin da muka zana foundation na wannan taron muka rubuta wasiƙa kuma muka da izinin sa ya kuma ba mu support da dama to amma saboda karancin lokaci da kuma shagulgula da suka yi yawa ba a samu an yi contract din ba amma duk da haka yana wuta a yana sana da abin da ake yi kuma ni a wajen sana da wannan aiki don haka ban taɓa manta da shi ba ga babanmu a shekar Dr. Muhammad Adam wanda ba mu taɓa yin taro ya sani ko ba mu gaya masa mafafin da ya yi kun sani kuma Allah ne shaida da kuma taimako da agaji da yake bayarwa dangane da abin da ya shafi tafiyar da wannan shu'uba ta Qur'an science da Islam studies da kuma hadisi studies to gaskiya muna matuƙar gode masa da yi masa kyakkyawan fata na alheri ga mu kuma abokananmu mu su Sheikh Aminu Sadi Gabari ga Aftin HOD na Qur'an science a Malam Mujassir Ahmad ga babban dan uwa kuma yaya academy secretary abubakar yunus da ya koma irin malam naziru na examination office da sauran malaman duk da ban ambata ba sai kuma ƴaƴanmu kuma almajiran mu ɗaliban hadisi wasu su shekarun da ɗaya da su musamman yi da nesa na ƙasa a shekaru wasu kuma mun girme su wasu sun ma girme mu a shekaru a ah, to gaskiya ni ban taɓa yin ɗaliban da na ji daɗin gudanar da mu'amala ta kungiyar hadisi da su ba irin su ta rika amana kwarai da gaske kwabon mu baya siyar kai sai masu je su samu sa'annan kuma da kazar-kazar da kokari duk da su akwai wasu da ba ta motsawa amma waɗanda suke motsawa ba taɓa kawo ƙarar cewa wani da wani ko wacce da wacce ba ta yi ba to gaskiya mun gode wa Allah kuma mun gode muku ina ba ku shawara kuma ku zarce akan wannan kyakkyawar ɗabi'a ta ku sai abu na kusa da karshe a kila wannan shi ita ce dama ta ta karshe da zan tsaya a gaban ku in yi magana a matsayina na shugaban sashi to ku yi haƙuri da mu tun lokacin da aka ce Allah ya jarrabe ka da mutum kai ma Allah ya jarrabe shi da kai to sai ka yi haƙuri kun ɓata mana rai a wurare daban-daban mu ma su kula mun ɓata muku rai a wurare daban-daban ba ma mun zo ranar da wata ba za mu sake haɗuwa a irin ƙarƙashin wannan inuwa ba sai dai Allah ya so a wani wajen da ba to na ɗaya ina muku nasiha da kuma wasiyar ku yi iya bakin ƙarfin ku sa Allah a cikin lamarin idan kuka sa Allah a cikin lamarin ku to Allah ba zai gama taimaka muku ba na ɗaya kenan na biyu kuma ina ba ku shawara duk wanda yake da damar da zai ci gaba da yin karatu da sunan neman ilimi na shari'a da addini da kuma kiyaye mutunci da samun sana'a to kada ya kasa a ruwa wannan ita ce wasiya ta kuma a madadin da baki ɗaya malaman tashi sa'an nan kuma sai abu na ƙarshe Allah ya sani idan kowane ɓangare yana koyar da dabaru na koyarwa da kuma sanin makama ta aiki to mu ɓangaren mu bayan nan kuma yana matsantawa kan lallai sai ta yi ibada da abin da ka koya tunda duk abin da muke koya muku ibada ne to mun tsora muku shi a wuyan ku kuma amana kuma ku ya ce ba kuka tozartar da wannan amana wasu ku sun zo daga ƙauyuka ne ɗan uwan ku suna can suna jiran su to ku ji tsoron Allah kada ku yi kada ku koyar da jahilci ba ne muka ba ku wani haska muku fitila ne akan mun nuna muku hanyar da za ku uku da ilimi kun ga wannan daular dai ta ita ishe ku misali mun sha wahala abinda muka kaddara daular za ta ci kusan naira dubu ɗari tara da wani abu a lokacin da ko naira ɗari tara ba mu da ita muka zo kuma da taimakon Allah da jajircewa su ɗan uwa ƙungiyar hadisin muka dinga gudanar da abu ɗalibai suka tara abin da bai bai kai dubu ɗari biyu ba aka kashe musu sama da dubu ɗari da tamanin a foto alban da wasu abubuwa nasu iya abin da yake hannu su ala ishaq ba na jin ya kai dubu ashirin to amma shi ma ya yi ƙoƙari da gumin sa ije in nemo ɗan wani abu wanda da kansa ya nemo ya kuma sa su a ciki aka yi ta maya, mu da fasiman muna namu sannan malam tabiru ko fa Allah ya saka masa da alkhairi ya je neman mana taimako a wajen honorable Abdurrahman Kawu Kumaila wanda da wannan taimakon ne da tallafin muka dan samu muka sace motsawa sa'annan babu Allah ya saka masa da alkhairi malama Hafsa ta da raki ita ma sai na ta iya wasan kokarin har zuwa jiya ta dan samu dan abin da ba a rasa ba muka haɗa da nima abin da aka samu a waje na muka gudanar da wannan tara tun daga farkon dora har zuwa yanzu amma mun ji jiki sai dai mun gode wa Allah subhanahu wataala ko da a ce mun yi biki bikin bai armashi ba to mun tabbatar da cewa in dai Allah ya taɓa aikin mu na wannan karantarwar da muka yi muka koyar da hadda da kuma tasirin ta wajen kiyaye ilimi muka koyar da sharaf na malaman hadisi wanda a ciki aka koyar da tadwini sunna aka taƙaice mutum iya abin da ya karanta a hadisi sanan muka zo muka bada darasi mai zaman kansa akan gwagwarmayar malamai da ƙoƙarin da suka yi wajen ciyaye suna nan sama aka ba da shawarar yadda za a ɗau wannan karatun sannan aka zo aka tuna wa mutane turaf ɗinsu na harshen larabci da yare na hausa ma aka zo aka yi nishaɗi na waƙoƙi da sauransu yau kuma babban malamin mu kuma ɗan uwa aminu malam lawa abubakar ya zai gabatar da sako na musamman akan mahimmancin littafi da kiyaye ilimi to dan Allah dan uwa ku yi kokari ko da a ce ka manta abin da ka koya a shekara ta ɗaya da ta biyu ka manta wannan abubuwan kuma amana ce Allah kuma sai ya tambaye ku akan wannan to ku yi iya bakin kokarin ku ku kiyaye wannan ina muku kyakkyawan fata na alkhairi kuma insha Allah mu dai ta bangaren mu duk wanda ya yi da mu ya ci naman mu ko ya zalunce mu da wani nau'i na zaluncin da mu sani ba mun yafe masa tare da ya masa wasiyar ya kiyaye gaba ya yi kokari kuma ya gyara tsakaninsa da Allah kuma ya ta wa mutane da so mu ma akwai wanda muka yi masa abu bisa kuskure musamman akwai jarabawa malami zai iya shiga cikin wani yanayi ya maka jarabawa kila ya yi kuskure ko labin ko wanda ya kuskure ya jefar da sunansa alhali tasu ko bangaren jarabawa su yi maka kuskure ko ka zo neman wani abu ko wani bayanin da Allah ya sani kana da haƙƙi a kai amma kuma a ki baka dama saboda wani dalili daga cikin dalilai na aiki to muna neman da Allah duk wanda aka bata masa ya yi haƙuri kuma ya yafe sa'annan kuma iyayenku da wasu daga cikin suka halarci wannan wuri muna muku bishara da cewa mun yi iya bakin ƙoƙarinmu wajen ba da karatu da tarbiyya idan aka zama mutum ya canja wallahi ba koyarwa mu ba ce ba wani malami daga cikin malamai da ba ma sa ido mu tabbatar da abin da yake koyawa ɗalibai wannan shine sakon mu kuma wannan ita ce wasiyar mu ko muna yi muku kyakkyawan fata da kyakkyawan zaton cewa ko da kwakwalwarka a tushe take a nan insha Allah wani ka tafi gaba Allah zai buɗe maka kwakwalwarka ku sani cewa ilimi daura ce ta Allah yana ba wanda ya ga dama amma daga cikin sharuɗan kuma sai zuciyarka ta zama mai kyau da fatan Allah ya sa yadda muka haɗu nan kuma mu haɗu a gidan aljanna su wanda suka taimaka mana ta ma'ana ko ta madda Allah ubangiji ya sa aljanna ya ce mako musu ba zan manta da mala Aminu suna ce ba gashi nan da mala abairu da shi da yancin dinsa na social media da suke ɗaukar wannan abu suke yaɗa wa duniya Allah ubangiji ya saka musu da alkhairi wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh masha Allah da haka muka taho ƙarshe-ƙarshen wannan taro muka zo gaba mai mahimmanci ita ce gabar yabawa waɗanda suka yi hidima wato gabar ba da shahadat wato ga waɗanda suka yi hidima ko dai daga ɗalibai suka jagoranci ƙungiyar ɗaliban wannan sashi ko daga malamai da 'yan jaridu da muka kasance da su a nan ko daga waɗanda suka gabatar da laccoci a wannan taro ko ga waɗanda suka kafa wannan department ko dean da hod da kuma shauran dukkanin ɓangarori. muna da gaɓoɓi guda biyar na raba waɗannan kyaututtuka waɗanda za mu gayyata domin su raba wannan kyaututtuka guda biyar ɗin sun haɗa da dr sani aikir dr muhammad adam mai girma wakilin hakimi mai girma wakilin kawu sumaila da kuma dr kabir muhammad kofa su ne za su raba kyaututtuka ga waɗanda Allah ya shaidar mana da hidimarsu aka rubuta wannan shaidun karramawa gare su hakika duk wanda aka ba wata shaida idan da muna da abin da za mu bashi na yabawa sama da shaida to da za mu bashi amma iya abin da za mu iya shine mu bashi shaidar mu raka da jazakallahu khairan ba mu da wata kalmar da za mu nuna ta godiya ko wani aiki da za mu nuna na godiya da ya wuce haka ah, insha Allah yanzu za mu gayyaci Dr. Sani Aishir wanda Dr. Sani Aishir malami ne a wannan sashi yana cikin malamai na farko-farko kuma ya jagoranci wannan sashi wanda malam Abubakar Abdulsalam daga hannunsa ya karba yanzu kuma malami ne a sashin nazarin addinin musulunci da shari'a na jami'ar Bayero ta Kano kuma ɗaya daga cikin wakilan santa ko Quranic tare domin ya raba wa wakilan ƙungiyar ɗalibai su na girmamawa Dr. Muhammad Sani Aisha Bismillah. Waɗanda zai miƙa wa shaidar su ne Isha Sulaiman Usman da Binta Talha da kuma Yahya Idris Hussein waɗannan ɗalibai sai su matso kusa domin za a ɗaya eh, nan domin za a miƙa musu waɗannan kyaututtuka ishaq Suleiman usman shugaban ƙungiyar ɗaliban hadisi sharif wanda yanzu nan shugaban sashen ya faɗi hidimomi da ƙoƙarin da ya yi muna roƙon allah ya saka masa da alkhairi ya sa albarka a rayuwarsa sai yahaya idris hussein sakataren wannan ƙungiya. yahaya idris hussein to mataimakin shugaba malam yahaya idris hussein muna roƙon allah ya sa albarka a rayuwa sai kuma binta binta falha shugabar mata ta wannan ƙungiyar ɗaliban hadisi Allah ya sa albarka dokta mun gode Allah ya saka ta alkhairi wanda za mu gayyata na biyu domin miƙa waɗannan kyaututtuka shine Dr. Muhammad Adam Abubakar a tarihi an faɗi shine shugaba na farko ga sashin nazarin alƙwa'ani kuma shugaban tsangayar nazarin alƙwa'ani da darussan musulunci wanda sashen nazarin hadisi yana ciki wanda kuma na faɗa a jawabi na ɗazu kusan ba wata tsangaya da bai shugabanta ba a nan legal wanda zai miƙa wa kyaututtukan na ɗaya shine malam muhammad sani ashir wanda yanzu nan muka gama jawabin falalarsa a wannan sashi to masha Allah malam Muhammad Sani Ashir wannan kungiyar ɗalibai bayan godiya ga Allah suna godiya ga wannan hidima da aka yi muna roƙon Allah subhanahu wa ta'ala ya sa albarka ya kuma fi mu da hidimar da aka yi wa sashen daga nan sai wannan rabin Abdullahi Ahmad Yola wanda yana ɗaya daga cikin masu ba da hidima da taimakawa tashin nazarin hadisi masha Allah ga wakilinsa nan ya karɓa a madadinsa daga nan sai Dr. Muhammad kabiru muhammad Alkufaru kufaru abu usama ah, kun san akwai abin da ake cewa three star general a ah, three star general ne so biyu yana yin dean na school of islamic and quranic studies yanzu kuma ya yi dean na roƙo na School of Early Childhood and Primary Education yanzu kuma ya zama zaɓaɓɓen din wanda kwaleji ta ce ko zaɓe ba za a yi ba ko ta rance kenan Allah ya fi bawa da hidimar da aka yi sai malam yusuf muhammad imam din na wannan angaya tamu wanda to alladhi basirun tarawni kaga kai kana da kyautarka to amma dai tun da kai jin tsiro Allah ya ya bawa da hidimar din ga wannan sashi Allah ya sa albarka masha Allah dokta muna godiya Allah ya saka da alkhairi kuma Allah ya fi yabawa da hidimar waɗanda suka yi wannan hidima sashin ya ba su shaidun karramawa na gaba shi ne wanda za mu gayyaci wakilin hakimi domin ya raba wannan shaidu ga resu wakilin hakimi wanda ka gani za ka ya wakilin hakimi zai miƙa wannan shaidu na karramawa ga malam muhtar yusuf malam muhtar yusuf malam muhtar yusuf allah ya sa albarka sai malam aminu wakilin sunna tv wanda tun da aka fara makon hadisi kullum yana tare da mu cikin rikodin shi ma wannan saki ya ba shi shaidar karramawa sai dr adam usman ningeri dr adam usman an ce ɗansa abdalla yana nan abdalla ɗan matashi ne ɗan shekara goma sha biyu sha uku amma yana cikin wanda suka ba da gudunmawa a wani wake ko? sosai ko so masha Allah ya wakilci mahaifinsa ne sai malam ahmad suleiman garin babba malam ahmad suleiman garin babba shine ma'ajin fayilillukan wannan sashi gaba daya don haka idan aka zo karɓar rizal aka ji fayil shuru to malam garin babba kalubale sai muhammad abairu zakar sadaraki daga masu ɗaukan wannan shiri su watsa a social media shi ma sashin ya yaba da hidimar da ya yi amma abin mamaki ban ji ana yin kabbara ba ko ko bid'a ce bid'a ce kabbara idan an girmama mai girma a to ku yi mana dan mu dinga jin kuna jin daɗi a eh wanda za mu gayyata yanzu shine sabon zababban shugaban sashen nazarin harshen larabci malam aminu saji gabari malam naziru shu'aibu daga ofis ɗin jarrabawa wanda kuma shi ne yake rubuta transcript na ɗaliban hadisi masha Allah malam ahmad salisu ibrahim malam ahmad salisu ibrahim daga sunan ne ba to mukida sunan ne in an faɗa sai in ji kamar wani shiri ne a goye masha Allah sai kuma sabuwar zaɓaɓɓiyar shugaban sashen nazarin harshen turanci al'ustaza nafisa nasir sabo ita ma sashin nazarin hadisi ya girmama ta domin dukkanin tarurrukan da suka yi takan zo ta halarta haka kuma muna fatan malamin turanci mai kyau za ki turo wannan shekarar inda da ke kike ɗauka yanzu na san watakila aikin ofis zai hana ta zuwa eh, kin ji dai ɗaliban hadisi suna turanci kamar a ingila yawwa ba a koya muku kabbara da turanci ba ne <laughs> masha Allah sai ustaza balaraba uwais ustaza balaraba wai ita ma daga english department tunda aka fara wannan taro kullum ita ma tare da ita ake kasancewa a wannan wajen sai Alhaji maryam bature to ita maryam bature a ofis ɗin kuɗi take ina jin takaddun hadisi suna fitowa da wuri masha Allah Allah ya sa albarka alhaja maryam bature Allahu akbar to mai girma wakilin hakimi muna godiya Allah ya saka da alkhairi da wannan hidima da aka yi Allah ya cika da mizani wanda za mu gayyata domin ba da kyaututtuka a yanzu shine uba alhaji muktar kwaru wakilin honorable suleiman abdulrahman kawo sumaila zai fara miƙa shaidar karramawa ga academic secretary na wannan kwaleji malam abubakar yunus wanda duk ɗalibin da aka ɗauka a kwaleji sai da ya sa hannu sannan aka ɗaukar duk kuma wanda za a yayi sai ya sa hannu sannan ya yayu e sosai kuwa Allah ya ƙara girma Allah ya cika kyakkyawan zato sai eh, malam basiru shu'aib wato malam basiru shu'aib shine uba ga waɗannan ɗalibai wato level coordinator wanda dukkanin matsalolin su wajen sa suke zuwa shi kuma shine a tsakanin su da department da college sai dr muhammad adam abubakar Dr. Muhammad Adam Abubakar. Dr. Muhammad Adam na ce ba sai an faɗi falalolinsa ba, dama kowa ya gani masha Allah. Allah ya sa albarka Allah ya fi mu shaidawa. sai kuma shugaban sakin malam abubakar abdulsalam abokina malam abubakar abdulsalam malam sana an shirin hakika malam abubakar abdulsalam bai baka kunya ba inda ka bari nan ya tsora kuma sai ci gaba da aka samu muna godiya da hidimarta muna roƙon Allah ya fi yabawa ga tsayawarta da jajircewarta da wannan hidima muna godiya Allah ya saka da alkhairi ne babana kuma dr kabiru muhammad kofa eh to ni dai na san babana ne na gaske tun usuri kuma har yau zai mika shaidar girmamawa ga malam lawan abubakar shu'aib gadon kaya ba ku sa gadon kayan ba ya shahara da ita ai ya shahara da gadon kayan masha Allah Allah ya sa albarka Allah ya sa albarka sai malam gani Musa kuma ya print malam gani Musa to printin yake yi amma yana taimakawa sosai a wannan sashi ba za ku gane taimakon ba amma ni na sani Allah ya sa albarka sai gwani mudassir adam gwani mudassir adam malam ka mini bari mu baka ka karɓar wa gwani mudassir ko Allah ya baka albarkacin alƙur'ani tunda ka ga kai hausa kake karantawa yawa Allah ya sa ka gama PhD nan ba ba ta lokaci insha Allah Allah ya sa albarka sai malam Izuddin Yusuf Uba malam izzuddin yusuf uba is a friend of the department shi abokin department ne sai malam baba ali student affairs officer of the department

bakan daman shaidar karramawa da aka bayar a wannan shekara guda biyu na farko an ba da shi ga shugaban wannan kwaleji mai albarka dr garba shehu wanda sakamakon ɗaurin auren ɗan amininsa wanda shi ne mai karɓar auren shi ya hana shi kasancewa tare da mu wanda za mu roƙi dr muhammad adam abubakar ya karɓa a madadinsa insha Allah. Allahu akbar yawwa to kun ga wannan na ƙarshen kunga kwalinsa kwalin sama da ƙyar ke buɗuwa kafan dago ya kare eh? Eh, shi ne honorable suleiman abdulrahman kawu sumaila ofr wanda alhaji mutaru kwaru zai karba a madadinsa ba a yi kabbara ba Allah ya sa albarka Allah ya sa albarka to bismillahir rahmanir rahim a yi haƙuri dole a gaban barakwai duk wanda aka zo aka karɓa ba a ce komai ba amma a yi haƙuri ko san tsoho wato yawanci ba ya jin kunya sai dai a jikin yasa kuma muna matuƙar gode wa ubangiji mabuwayi muna alfahari da Allah arzuta mu da shugabanmu Muhammadu Rasulullahi sallallahu alaihi wasallam Allah ya sani da wahala in ce akwai shekarar da ta buɗe mana da alheri fiye da wannan domin a buɗe ta da maganar da ake ganin cewar babu ita domin duk magana babu kalmar Allah da littafin Allah balta kuma aka sumunce shi aka kuma ziwance shi da faɗar shugaba Muhammadu Rasulullah to Allah ya sani muna matukar godiya da alfahari da wannan matsuguni da kuma wannan makaranta kuma na yi matukar jin daɗi yadda aka fito da tarihai musamman maganar da aka yi akan shi ah, tsohon robot Ah, Dr. Sula Musa duk abin da ake bukata ga ɗan adam ya zama yana yin abu don Allah kuma ko a yanzu mun ga irin ci gaban da aka samu a nan sa'adatin ne to tuni zan yi muku matasa da iyaye mata dama ibadar ku ce wajen tarbiyya ya kamata ku sani iyakar abin da rayuwa ta yadda da shi a hausance yadda duk mutum ya shimfiɗa a duniya haka zai kwanta da shi a kanta salamu alaikum muna godiya dokta to a nan sai jawabin godiya daga gaban kungiyar ɗalibai kuma na hahanga ban gano shi ba to ada na tsallake الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أسعد الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين amma ba assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh ina miƙa godiyata ga Allah subhanahu wa ta'ala da ba mu ikon gabatar da wannan taro na walima da aka yi ƙarshen wannan daura lafiya Allah subhanahu wa ta'ala kuma ya mai kowa gidansa lafiya a zan yi amfani da wannan dama wajen yin godiya ga malamanmu musamman a malam yusuf imam wanda yake shine din a wannan ismi da kuma kakanninmu guda biyu kakanmu na farko a dr kabir kofa da kakanmu na biyu a sheikh sani ashir allah subhanahu wa ta'ala ya ƙara musu lafiya allah kuma ya sata musu da alkhairi sannan zan ƙara godiya ta ga babban mu wanda yake shine malam abokan abdulsalam da kuma uba ga wannan kisimi namu a malam basiru sha'ibu duka allah ya saka masa alkhairi ba zan manta kuma da sauran malaman ba waɗanda suka koyar da mu a wannan makarantar da albarka irin su malam aminu sani da bari da sauran malamai irin su malam muktar wanda ya dauke ma madda ta mirasi Allah zai fata musu alkhairi kuma Allah mai da su gidajen su lafiya sannan kuma yana ƙara godiya ga a shugabannin ofis na Sudan Affairs irin su malam Izudin irin su malam Ahmad Garin Babba irin su Baba Ali su ma ina masu ah, addu'a da fatan alkhairi akwai irin su malam naziru waɗanda ke a ofishin jarbawa duk su ma muna godiya a su Allah ta ka musu da alkhairinsa sannan kuma ɗalibai yan uwa da suka ba mu haɗin kai wajen gabatar da wannan muhabara Allah ta ka musu alkhairi Allah kuma ya mai da su gidajen su lafiya sannan kuma shugabanni na kungiya waɗanda da haɗin kansu ne da gudun wasu aka samu damar gabatar da wannan tazuka namu Allah ta ta musu da alkhairi sannan kuma a nasiha da zan yi wa ɗalibai kamar yadda shi malam abokan abdulsalam ya musu cewa wannan ya zanto cewa kamar kafa tambani kamar gidi ne ka fara a kan karatun ka ka ɗauka cewa ka gama da gaba ka ɗauka cewa kai yanzu ta zama wani Baha'u a ilimi cewa ba za ka je ka shigo da karatu ba yana so a ce an kokari an je an ci gaba karatu kuma sai an nemi yadda Allah subhanahu wa ala. da kuma ƙara tsarkake zuciya wajen yarda Allah subhanahu wa ta'ala akan kalatin saboda idan ya zanto cewa baka ne yarda Allah ba kana jin kai wani ko kana jin cewa wannan karatun da kake da shi buwa ne to shi ke sai da Allah subhanahu wa ta'ala bai sa maka albarka shi karatun a ƙarƙashin karatun ba kuma albarka da Allah ya sa maka sai ga cewa a neman albarka Allah subhanahu wa ta'ala sai cewa ka ya kai inda baka yi tunani ba saboda kayan niyyar Allah amma da abin da baka ne da Allah ba shi ke sai Allah ya jale ka da tunaninka da kuma dukkan wata dabara ka duk abin da za ka yi magani wani zuwa da Allah hana da ta'ala akwai malam shani shi ma wanda shi ne ya yi mana karancin da wannan abubuwa da kyautata kawo da shi ne ya yi su a Allah ta ka maka kai shi ma Allah ya mai da su yi gida lafiya da ƙarshe a ina nasiha ga talibai na ƙannan to ina suna jin da wani to ina jan hankali da ɗalibai na ƙasa da mu waɗanda ke ɗan halittu a yanzu a su dage ya zato cewa su kokari wajen karɓar wannan ƙungiya ya zato kuma cewa su aiki fiye da irin aikin da muka yi Allah fata kuma alkhairi kuma Allah mai da kowa gidan su a gida lafiya sannan kuma akwai hoto Allah da za a raba a can su yanzu idan an gama wannan tare insha Allah za a je a raba wannan hoto Allah salamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh to alhamdulillah a ka'ida yanzu addu'a kawai zani amma hod ya ce min a bawa malam sani ashir ya yi magana minti biyu ga kuma alaramma daga maiduguri takanas ya zo don wannan tilawa to don wannan taro don haka ni zan haɗe su malam sani ashir da alaramma su zo tare sun san yadda za su yi malam sani ashir da alaramma su zo tare sun san yadda za su yi ala rama bismillah ala ismail daga maiduguri idan sun gama kuma sai su rufe taron da addu'a الحمد لله على إحسانه والشكر له على توفيقه وامتنانه وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له تعظيما لشانه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 manya-manyan daftoci malamai yan uwana ɗalibai assalamu alaikum wa rahmatullah a tsakani da Allah lokaci ya yi nisa kuma ba daidai ba ne a yi ta jan mutane har a faɗa abin da ba zai musu fa'ida ba kawai abu ɗaya nake so in ce muku ɗalibin hadisi ya sha bamban da sauran ɗalibai a kowane fage ba don komai ba shi ne yake darasin zancen wanda Allah ya zaɓa ya tsarkace ya gyara ya tsabtace masa harshe ya tsabtace masa ɗabi'a ya tsarkace masa zuciya ya wanke masa idansa sallallahu alaihi wasallam so wanda yake darasi da nazari a zancen fiyayyen halittar Allah ya kamata a ce ya ta bamban da sauran mutane a cikin rayuwa don haka karanta ilimin hadisi ƙalubale ne ga mai karanta shi ba wai shi ba babi bane na alfahari ba ba daidai bane don ka hadisi ka zo kana alfahari ba ni a tawa fahimtar ilimi ne na Allah wanda ya irin Allah kuma don lahira ake wanda ya kayan lahira kuma ba nasa bane ne zo ita alfahari iya takama ana kiransa dokta ko wata yana kuma kumbura ina ganin kama akwai hadari a cikin rayuwa kamata ya ce idan mutum ya ilimin hadisi a shi da tawazu da kaskantar da kai da san Allah da san bayin Allah da tsantsar kaunar manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam da kwaikwayonsa a cikin ɗabi'unsa ya kawo fahimtar wannan shine ya kamata a ce ɗalibin hadisi ya zama namiji ne ko mace eh, kuma ba wata kalma da zan ƙara muku illa iyaka wannan ɗin kar ku ɗauki wannan ya zama abin alfahari wallahi ilimi amanar Allah ce wallahi wallahi duk wanda ba zai ji tsoron Allah da wannan ilimin ba wallahi yayi asara wallahi yayi asara wannan ilimin na Allah ne na zuwa lahira ne ba na nunawa bane a duniya ba Allah ya muku albarka Allah ya muku albarka Allah ya muku albarka iyayen mu Allah ya saka muku da alkhairi assalamu alaikum wa rahmatullah aran ma karanta qur'ani kai addu'a أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وإن قال إبراهيم ربك عن هذا البلد آمنه جنبني وبني أن نعبد الأصنام رب إنهن عصرا كثيرا من النار فمن تبعني فإنه مني ومن عفاني فإنك غفور رحيم ربنا إني أسكنت من ذريتي بواد غير ذي سمع عند بيتك المحرم ربنا يقيم الصلاة فاجعل أفئدة من الناس تهوي إليهم وارزقهم من الثمرات لعلهم يشكرون ربنا إنك تعلم ما نخفي وما نعلن وما قضى على الله من شيء في الأرض ولا في السماء الحمد لله الذي وهبني على الكبر إسماعيل وإسحاق إن ربي لسميع الدعاء رب لا يقيم الصلاة ومن ذريتي ربنا تقبل دعاء ربنا اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين يوم يقوم الحساب ولا تحسبن الله غافلا عما يعمل الظالمون إنما يوشرهم يوم تنقص فيه الأبصار مهدئين مقلعين رؤوسهم لا يرتد إليهم طرفهم وأفئدتهم وأنذر الناس يوم يأتيهم العذاب فيقول الذين ظلموا ويقول الذين ظلموا ربنا أخرنا إلى أجل قريب نجب دعوتك ونتبع الرسل أولم تقولوا أقسمتم من قبل لكم من ذلك وفتنتم بمساكن الذين ظلموا أنفسهم وتبين لكم كيف فعلنا بهم وضربنا لكم الأمثال وقد مكروا مكرهم وعند الله مكرهم وإن كان مكرهم لتزول منه الجبال فلا تغفلن الله مخلف عديده إن الله عزيز بالكتاب يوم تبدل الأرض غير الأرض والسماء وبرزوا لله الواحد القهار وجعل المجرمين يومئذ مقرنين في الاصحاب سرابيلهم من قطران وتقف وجوههم النار ليجزي الله كل نفس ما كسبت ان الله سريع الحساب هذا كلام للناس ولينذروا به وليعلموا أنما إله واحد وليذكر أولو الألباب